A taron manema labaran da ya kira Firaminista Ali Lamin Zain ya fara da mai da martani game da jerin matakan da shugaba Patrice Talon ya ɗauka kan Niger, waɗanda suka hada da hana fitar da cimaka daga jamhuriyar Benin zuwa wannan ƙasa da matakin hana lodin ɗanyen man da Niger ke shirin fara isarwa ƙetare daga tashar jirgin ruwan sama Akwai takarda tsakanin gwamnatinmu da nasu da ya haramta musu ɗaukar matakan da zai sa wannan manyan guda akwai takarda tsakaninsu da su da mutanen cana inda gwamnatinsu mutanen cana suka yi su takarda suka ce to mun san duk akwai wannan takardun yarjejeniya ya fi goma muna son ku ƙara bamu ƙwarin guyan da za a ce ko me zai zo ba za ku tsaida ba suka ba da amsa akwai takardar tana nan kuna so zan ba ku dubu ba amma duk da haka mutanen nan shi shugaban nasu ya fito ƙarare ce ba zai bari ba wannan manyi a dora shi bisa ruwa sai mun buɗe iyaka a washe garin taron shugabannin kasashen yammacin afirka da ya gudana a abuja a watan fabrairun 2024 wanne ya janye takunkumin da sai da yawo ta kakaba nishar hukumomin mulkin sojan ƙasar a nasu gefe sun rufe iyaka da benin saboda dalilan tsaro matakin da shugaba patrice talon ya nuna rashin gamsuwa da shi To amma Minista Zen ya jaddada cewa suna da hujjojin da ke gaskanta hasashensu. Kasan da sai a mana madin ɗibigo, to yanzu Allah ya taimake mu da sabbin abu kanmu mun kai inda za mu rika hango abin da ake ko ba mu ba. To dalilin da ya sa muka ce to a yanzu ba mu yarda ba, mu buɗe iyaka saboda waɗannan mutanen suna nan suna neman su kawo mana hari da 'yan ta'adda. Mutanen Nijar da 'yan kasuwarmu da 'yan kasuwar su kuka suke. kuma abu mai yana kenan wannan abun yana hannun shugabansu shi ne gobe da sahi in ya waɗannan mutanen su bari su tafiye su wannan dukkan ya jiyo ma mun buɗe a ranar litinin din da ta gabata ne gwamnatin jamhuriyar benin ta aike wa jakadan china a kwatano takarda domin sanar da shi cewa kasar ba za ta bari tankoki su ɗauki ɗanyen man da Nijar ke shirin fara fitarwa zuwa ƙetare ba kwana ɗaya da ayyana wannan ƙuduri shugaban ƙasar ta benin patrice talon a hirarsa da tashar talabijin ta ƙasarsa ya yi ƙarin haske kan wannan lamari yana mai cewa ya rubuta wa mahukuntan nijar takarda don sanar da su cewa benin ta buɗe iyaka amma ba a tanka masa ba haka kuma ya turo da ministan harkokin waje akan buƙatar farfado da hulɗa a tsakanin ƙasashen biyu nan ma shiru ba amsa saboda haka ya zama wajibi jamhuriyar benin ta ɗauki mataki a matsayin martani domin bai dace mutanen da ke ɗaukar ƙasar a matsayin abokiyar gaba su buƙaci haɗin kanta wajen cimma wani guri ba in ji talon Nous, Dambarwar da ta kunno kai a washe garin juyin mulkin da soja suka yi a Nijar ta matukar taɓarɓar da hulɗa a tsakanin hukumomin Nijar da na makwabciyarta jamhuriyar Benin. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.